karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi shida kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ke magana akan mita 22 da 25. Rukayya Abba Kabara. Mai sauraro barkamu da asbahin wannan rana ta Alhamis da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labarin da muke tafa da su. Bayanai daga Najeriya na cewa dakarun kasar sun halaka 'yan ta'adda kusan hamsin a wani aikin haɗin gwiwa a tsakanin su. A Sudan kuwa an tarwatsa wani jirgin dakon kaya dab da saukar sa a filin jirgin sama a yankin Dafur. Sannan al'ummar musulmi sama da miliyan ɗaya da rabi sun fara tsayuwar arfa a yau Alhamis. To madalla yanzu kuma ga labarin bi da bi. jami'an hukumar tsaro ta dss da na na sojin najeriya sun bayyana cewa sun halaka 'yan bindiga akalla 45 a wani aikin haɗin gwiwa da suka gudanar a kusa da garin kuci da ke karamar hukumar munya a jihar neja da ke tarayyar najeriya nasir sani ya haɗa mana rahoto a kai an dai samu nasarar ce sakamakon wani harin da dakarun tsaron najeriya suka kai cikin sirri a ci gaba da yakin da suke fafatawa da 'yan bindiga a yankin majiyoyi daga cikin jami'an tsaron sun bayyana cewa jami'an dss sun bi sahun 'yan bindigar ne inda suka dakile yunkurin na kai munanan hare-hare wadda kasar guman dan bindigar nan dogo gide da yaransa suka shirya kaiwa majiyar ta ce bayanan sirri da hukumar ta tattara sun nuna yadda 'yan bindigar waɗanda suka yi sansani a dajin bilbis da ke karamar hukumar maro a jihar zamfara da ma wasu sassan jihar kaduna Kaduna. Dogo gida ne ya gayyace su domin kai hari a yankin na Kuci. A cewar majiyar da sanyin safiyar Litinin biyu ga watan Yunin shekarar dubu da ashirin biyar ne yan bindigar kusan su 100 daga ƙauyukan Kaduna da Zamfara da ke ɗauke da muggan makamai suka tunkari garin Kuci na ƙaramar hukumar Munya a jihar Neja. harin wadda ya biyo bayan wani kisan da aka yi wa 'yan bindiga su hamsin yayi wa dogo gide mummunar barna a tawagarsa wadda hakan ya sa ya yi kokarin daukar fansa a garin na kuci domin nuna irin kwanjinsa wajen daukar fansa ta hanyar gangamin 'yan bindiga mai karfin gaske Kotun kolin Najeriya ta warware hukuncin babbar kotun jihar Kebbi da ke arewacin kasar wadda ta mayar da mai martaba Almustapha Jokolo kan karagar mulki bayan da aka tuɓe shi a baya tana mai cewa kotun ta yanke shawarar mayar da shi ne ba tare da baiwa masu ja in ja a kotu damar sulhuntawa a wajen kotu kamar yadda doka ta tilasta ba. A yayin da suke karanto hukuncin alkalai uku da suka yanke hukuncin sun ce ba basaraken bai bi ka'idojin da doka ta tanada na warware irin wannan rikici kafin tsallakawa zuwa kotu ba. tun farko mai martaba jokolo ya garzaya kotun ne bayan da gwamnatin jihar ta yanke hukuncin warware masa rawaninsa a wata irin harƙalla mai cike da sarƙaƙiya haɗakar wasu ƙungiyoyin farar hula masu burin ganin an hukunta waɗanda suka yi rubda ciki kan dukiyar ƙasa a jamhuriyar Nijar sun kaddamar da wani gangamin neman goyon bayan jama'a ta hanyar sanya hannu don kai maganar a gaban kotu. Tuni kawancen ya kaddamar da zagaye a cikin jihohin ƙasar don ba da dama ga jama'a su sanya hannu a takardar buƙatar neman gudanar da waɗanda ake wato gurfanar da waɗanda ake zargi don su fuskanci shari'a. Lauya na Abdulrahman mamba a haɗakar ƙungiyoyin ya yi mana ƙarin bayani. mu 'yan ƙasa mun ka ce za mu yi namu yunkuri tare da unhwani da ƙuduri na talatin da tara na kundin tsarin hukumci wanda ya ba duk ɗan Nijar inci da ya ga an ci hakin shi ya kai ƙara a shahe mishi hawaye da kuma ƙuduri na 64 na shart de la refondation to kenan yau muna da turba ta doka mu je mu kai ƙara kotu don saboda a binciki wa'annan dosiyar ko mutum guda ma ɗan Nijar yana iya kankara amma sai an kawo goyon baya don abu ne wanda yake mun sha kokowa ganin an yi wannan shari'a ba a samu an kai ta daga ciki minista na tsaron ƙasa inda an kai sama da waɗi da kuɗin ƙasa wajen miliyar saba'in sannan jirgiman bagazam da jirgiman grebun kuma akwai magana ta hanyar jirgin ƙasa wadda gata an yi ta bata yi unhwanin komi ba a yi bincike a hidda ma 'yan Nijar hakinsu sannan akwai magana a rofar Jori Hamani kuma ya kamata a yi magana wannan otal radisson bleu a kai wa'annan magana ko ta ai ta. lauya na Abdulrahman Mamba a haɗakar ƙungiyoyi a jamhuriyar Nijar. Gwamnatin Algeria ta kora bakin haure sama da dubu goma sha shida zuwa jamhuriyar Nijar a cigaba da aikin kakkaɓi bakin haure da ke zaune a ƙasar ba bisa ƙa'ida ba da take yi a baya-bayan nan. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya ruwaito cewa daga bara zuwa yanzu ƙasar ta kora mutane sama da dubu ɗari biyar zuwa jamhuriyar Nijar. Rahotanni sun ce a tsakanin ranakun ɗaya da biyu ga watan da muke ciki bakin haure daga Algeria 1466 suka isa garin kan iyaka na Asamaka da ke cikin birnin Arlit a jamhuriyar Nijar. rahotanni daga yankin dafur sun ce an kai hari kan wani jirgin dakon kaya tare da tarwatsa shi a lokacin da yake sauka a wani filin jiragen sama da ke bangaren yankin na dafur wato na yan tawayen arasaf ke iko da shi kabiru muhammad dan bauchi na dauke da ci gaban labarin Wani shaidarar gani da ido ya ce lamarin ya auku ne a filin jiragen sama na Inyala da ke yankin na Dafuro. Wasu ƙarin majiyoyi da suka nemi a sakaye sunansu sun shaida wa kamfanin dillancin labarai na AFP e cewar baya ga harin da aka kai wa jirgin saman dakon kaya an shafe akalla sa'a guda ana jiwo karar fashewar wasu bama-bamai a sassan jihar ta inyala da ke dafuro wannan dai ba shine karan farko da ake kai makamancin farmakin ba domin kuwa a makonnin baya-bayan nan dakarun gwamnatin sojin sudan sun sha kai wa yankin hare-hare kawo yanzu bangarorin na sojojin sudan da kuma na 'yan tawaye ba su ce komai akan farmakin ba sai dai a baya gwamnatin sojin ta nana ta zargin haɗaɗɗiyar daular larabawa da taimakawa 'yan tawayen rsf zargin da ƙasar ta ƙaryata duk da cewa wasu ƙwararru na majalisar ɗinkin duniya da jami'an amurka sun nuna cewar akwai ƙamshin gaskiya a zargin da gwamnatin sojin sudan ɗin ke yi wa 'yan tawayen na rsf Kungiyoyin ba da agaji a Sudan sun zargi 'yan tawayen Arasaf da kashe wasu fararen hula goma sha hudu a yankin Dafur bayan wani barin wuta ta sama da suka yi. Rahotanni sun ce makamin ya sauka ne a cikin wani sansanin gudun hijira na Abu Shuk da ke tsakiyar wata kasuwa. Bayanai sun ce akalla bayan halaka mutane sha hudu harin ya kuma yi sanadin jikatar wasu da dama. yanzu kuma sai Tanzania inda gwamnatin kasar ta sanar da toshe kafar sada zumunta ta X a sakamakon zarginta da kin daukar mataki kan masu yada hotuna da kuma fayafayen bidiyo na batsa. Ministan yada labaran kasar ya ce yada hotunan batsa ya saba wa dokoki da kuma ka'idojin kasar baya ga cin karo da al'adu da kuma mutuntaka na mutane. Sai dai kuma tuni yan kungiyoyin kare hakkin dan adam a kasar suka yi watsi da matakin suna masu cewa babu yadda za a yi X ya nuna wa mutum hotunan batsa idan idan ba shine ya nema da kansa ba don haka tabbas wannan mataki baya rasa nasaba da shirin zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu da za a yi a watan oktoba mai zuwa kimanin maniyata aikin haji miliyan ɗaya da rabi ne suka soma gudanar da aikin haji a bana waɗanda tun daren jiya suka isa garin muna kafin hawan arafat a yau alhamis sai dai a bana an samu canje-canje sosai matakin da ya sanya maniyata da kuma kamfanonin jiragen sama suka yaba wa kwarai da gaske daga mina salis isa maradi ya aiko mana da wannan rahoto malam musa abubakar ɗaya daga sabbin maneta aikin hajji daga jamhuriyar nijar ya ce sun ga bamban da abin da ake ba su labari a gida alhamdulillah kamar yadda muka ji can da ma ma'aikatan aikin hajji na zakkuwa suna ba da labari in suka koma gida suka ce ana kwana ga ƙasa ana amma yanzu alhamdulillah ba mu ga haka ba mu kwan bisa matallu abun ci sai mun ci mun koshi hajji asuwai ba ta gudanar da aikin hajji so kusan hudu ta bayyana mana yadda suke zama a wannan wuri na mina a can baya canji na kirki ma aske kowa cin hankali da dishe ke kwance mu ci gan dushin mu ta cikin lokacin da muka da babu wani dogon jeri ba komi alhamdulillah da kuma kuma masalu wallahi alhamdulillah allo mun samu kuma akwai express kin hucewa da sai an taka matalar wani kana a huce yanzu kuma matalar kowa akwai wuri na huta akwai shiga da muka ta marhamatu da abinci muka ci abinci a samu ba yanzu ga abincin aje kai lalace muke gudu mu gaskiya abinci Allah ya bada laga a bangaren masu kamfanin aikin hajji Abdulsamadu na Alfala ya ce sake kamfanin da ke kula da alhazai ne yayi tasiri a wannan shekara Niger ma ko in ce ko ta taka rawa a zo a gani domin tantancewa wajen zaɓar kamfani wanda yake ma Nijar hidima a bangaren mashair na haji na bangaren haji na bana. To wannan shine ina ga ya kawo gudunma ya ka canji sosai a wannan bangaren. Ni wannan kamfani wanda ake ma Arrajihi gaskiya alhamdulillah sai mu mai godiya ya cika alkawali ya yi abin da ake so ya darjanta alhazai a bana. Salisu Isa RFI Hausa. To an gaishe ka Salisu Isa, shugaban Amurka Donald Trump ya rataba hannu kan wata sabuwar doka da ta hana 'yan kasashe goma sha biyu shiga Amurka yana mai cewa hakan na da nasaba da barazanar ta'addanci da kuma matsalolin tsaro. Kasashen da aka haramta wa shiga sun haɗar da Afghanistan, Myanmar da Chadi, sai Congo da Equatorial Guinea da Eritrea da Haiti da Iran da Libya da Somalia da Sudan da kuma Yemen. Haka kuma akwai takunkumin da zai shafi wasu 'yan kasashe guda bakwai da suka haɗar da Burundi da Cuba da Laos da Sierra Leone da Togo da Turkmenistan da kuma koma venezuela karfe bakwai da mintuna goma taken labarin wasanni kenan kuma ga kamis sale ya shigo kamis barka mu da asuba barka da safiya to bari mu faro labarin da nasarar da tawagar kasar portugal ta samu mm. wajen tsallakawa zuwa wasan karshe a gasar uefa nations league da ake fafatawa mm. wannan nasara dai ta biyo bayan nasarar da ta samu akan jamus da ci biyu da daya a wasan da suka yi a cikin daren jiya laraba dan wasan tsakiya na Jamo florence weeks ne ya fara jefa kwallo a wannan wasa mintuna kaɗan bayan dawa daga hutun rabin lokaci to amma sai dai a mintuna na 63 sai francisco Conciso ya farkewa ita Portugal ɗin kwallo mintuna biyar kuma bayan nan Cristiano Ronaldo ya ƙara jefa kwallo ta biyu a raga. Mm. Wannan kwallo da Ronaldo ya jefa ta sanya adadin kwallon da ya zira wa ƙasarsa ta Portugal kaiwa 137 sannan kuma ya kafa tarihin zama ɗan wasan da a kaka guda ya fi jefa kwallo a ita wannan gasa ta UEFA Nations League mm. inda a yanzu yake da bakwai a baya da lukaku ne ke da tarihin yawan zira kwallo a ita wannan gasa a mm. kaka guda mm. sai kuma torres na kasar spain to amma yanzu cristiano ronaldo ya riga ya kakkaɓe wannan tarihi nasu ina ga za su jira su ma shekara mai zuwa ronaldo zai daina kafa <laughs> tarihohi ne <laughs> to ai abin nice ne ya kici ya kici mm. to a yanzu dai portugal wacce ita ce ta fara lashe ita wannan gasa da aka fara a shekarar tara tana zaman dakon jiran ɗaya daga cikin ƙasashen spain ko kuma faransa waɗanda za su fafata a wasan yau don ganin wacece za su haɗu da ita a wasan da za a yi a ƙarshen mako mm. to tawagar mata ta 'yan ƙasa da shekaru bakwai ta najeriya kuwa wato flamingos za ta kasance a cikin rukunin ne da ƙasashe irin su kanada faransa da kuma samuwa don fafatawa a gasar da za a yi a wannan shekarar idan allah ya kai mu to hakan da ya biyo bayan fitar da jadawalin yadda wasannin za su gudana da aka yi ajiya a morocco eh, kuma ita flamingo din cikin san ƙasa wato tawagar ta Najeriya ta taka rawa a bangarori daban-daban na ƙwallon kafa so amma sai dai a wasan da aka yi a baya mm. wanda aka buga a ƙasar wato wanda aka yi a baya ta ƙare ne a matakin dab da na kusa da na ƙarshe wato quarter finals kenan mm. sannan a wadda aka yi a shekarar 2022 ta kai matakin wata ce ta ƙare a mataki na uku a wannan gasa to bari mu ga wannan karantin da Afirka za a zo a buga ko shin za ta taka gida zai mata amfani ba <laughs> sosai to an gaishe ka kamis muna godiya To Madalla babban hafsan tsaron sojin Najeriya janar Christopher Musa ya yi kira da a gina katanga a daukacin iyakokin Najeriya hudu domin kawo ƙarshen matsalolin tsaro da ƙasar ke fuskanta musamman na Boko Haram da ISWAP da iska tsananta hare-hare a arewacin ƙasar. Janar Musa ya bayyana hakan ne yayin wani taro kan tsaro da aka gudanar a Abuja babban birnin Najeriya a ranar Talata inda ya bayyana katange iyakokin ƙasar a matsayin mai matukar mahimmanci yana mai misali da yadda ƙasashen Pakistan da saudiya suka katange iyakokinsu da afghanistan da iraki a matsayin abin koyi dangane da wannan kira ahmad abba ya tattauna da dr kabir adamu shugaban kamfanin tsaro na beacon security and intelligence a najeriya kuma gazantawarsu a matsayinka na masanin tsaro ya kake kallon wannan bukata da ya gabatar Ah, to lalle ba shakka yi batun gina katanga to amma ah, matsayinmu na masana da muka tsaya muka ɗaya nazari sai muka ga abu ne mai wuya ah, girman iyaka da Najeriya take da shi da wayansu kasashe kilomita ne dubu hudu da ɗari hudu da saba'in da bakwai ban san wata ƙasa ba wadda ta gine katanga komai ko kuɗinta wadda ya kai wani yawan tsayin wannan akwai ƙasashe kusan guda hudu ko biyar waɗanda suke da wannan girman wannan iyakan ta kantin Najeriya misali kaga kasar Niger uh, girman kilomita dubu ne da ɗari hudu da ɗan wani abu a kai sannan na Cameroon ne ya fi girma duk wani wanda yake nazartan al'amura ya san cewa Najeriya ba ta da wannan kuɗaɗen to abu na ɗaya kenan rashin kuɗin nan abu na biyu shin in ma aka samu aka gine ɗin aka aro kuɗaɗen ko aka samu kuɗaɗen daga wani hanya shin menene tasirin shi wannan ginin in an yi shi na farko dai ba wani shaidu na tsaro wanda ya nuna cewa gine katanga yana hana gagga gaggan barayi irin wayannan na ƙasa da ƙasa wanda ake cewa organized criminal ta'adda yan ta'adda hana shigowa da abin da suke son shigo ko yanzu kasar Amurka yadda ta gine iyakar ta tsakanin ta da kasar mexico ai bai hana shigowa da kwayoyin nan ba da kuma safaran dan adam da ake yi wani lokaci sai su gine rami daga kasar mexico har ramin ya bullo a cikin kasar amurka to a takaice dai ba wai gina katanga ba ne mafita misali kaddara an amince an samu kuɗin za a gudanar da wannan aiki suwaye za su gudanar da wannan aiki a cikin yanayi na tsaro wanda wasu lokuta ayyukan ci gaban ƙasa ma ana kasa yi domin barazanar su waɗannan 'yan ta'adda to nan Najeriya in dai na diba ba yadda muke yi karshen ta sai mu daukowa za mu yi daga waje in kuma ba mu dauko daga waje ba to daga nan gida za a dauko a ah, mai yiwa kila su rundunar sojan Najeriya sai ta ba su kariya don su samu su gina din to amma abin da zai wanda kusan dole ne mu yi la'akari da shi shi dan ta'adda bayan an gama ginewa yana iya zuwa ya zo ya saka bam ya tayar da shi to kaga duka wannan kudaden da aka saka ya zama na banza yawa ina ga makomar dangantakar diplomasiya da tattalin arziki na waɗanda waɗannan ƙasashe makwabtan Najeriya idan har Najeriya ta ce za ta yi wannan aiki? To ba shakka zai shafi dangantaka hadde na kudda kud tsakanin al'umma ba wai na misali na gwamnati ba. Al'ummar da ta saba tana cinikayya tare tana cuɗanya na al'ada iri-iri a zuwa ce a yi katanga tsakaninta to kaga an raba ta kuma zai shafi makomar ƙasashen duka biyu. A matsayin ku na masana kamar mai shawarar ku wurin ganin an kawo ƙarshen waɗannan matsaloli da Najeriya ke fuskanta yanzu haka. To a kyauta ta shugabanci uh, gwamnati adila wadda za ta ringa kula da bukatar dan kasa wadda kuma za ta yi ƙoƙari ta ringa tafiya da kowa inda mutum yana bin doka abu na biyu shine inganta bangarori na gwamnati yanzu suna da karfi na yin ayyukansu ana sa ido in sun kauce a ladabtar da su abu na uku shine tabbatar da cewa tattalin arziki da walwala na 'yan ƙasa an inganta shi ta yadda za su kauce ma bin uh,